kawai kawai sai a ce ha annabi bai sallallahu alaihi wa sallam to ba yana cikin umumin manduba ba an hmm. bace alaikum di kuna shikenan sai dauna bila ya garaka ashirin zai iya yi waye ya hana shi so da haka wannan ka'idan da ita suka rika sai a ce al'asul bil ibadata tawakkul to ita ma kwanan nan ka san su in ba ibnu taymiya ka ce musu ba su saurara ba Ko za ka kawo in dai ba ibnu taymiya ba baka to sai muka ga ibnu taymiya ya ɗauko wata wazifa tasa da yake yi iyaka yan rainin hankali in mun faɗa ya ce wai ai mu ba mai. to me yasa shi ba ku sa shi cikin yan bid'a din ba sosai kuwa ka ji rainin hankali ya ce ga wazifar da ibnu taymiya yake ya ba da adabi ya ba da wakati ya ba da falala ya kuma ce alazimta ta zama wazifa subhanallahi mene la ilaha illa anta wannan tasbihin menene ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta eh ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta shine zikirin dan taymiya da ibnu al-qayyim almajirinsa yace ibnu taymiya mai tsananin riko ne da ita wannan baya suke yace a dinga yin ta kafa 40 da daya ina yi ta kafa 41 da a yi ta daidai in kai sallan alfujir raka'atayn alfajiri kafin ka tada asuba kai kokari ka yi ta ya ce wanda yake yin wannan Allah zai raya zuciyarsa zuciyar shi ba ta mutu ba zuciyar shi za ta zama rayayya za ta samu wato caji kenan kaga ga falala ga adadi ga lokacin da aka zaben mata sannan kuma ga rikatta kullun a dinga yi gani da muka faɗa ya muka ce a ina gani sai suka ce ai muwa mai ai muwa mai eh ai mun gani wa ka taba gani yana yi wa ka taba gani dan igala? ai mu da ma haka muke kowa ya koce za mu kauce masa me yasa ba ku ce dan bid'a bane tunda wannan din kun yarda bid'a ce tunda ba ku yi me yasa ba ku fito kun ce ibnu taymiya dan bid'a bane ba ku fito kun faɗa kun ce dan bid'a bane gashi ya kirkiri ibada tunda al-aslu bil ibadati at-tawaqquf gashi ma yayi fatali da ka'idar me yasa ba ku zo kun tuhume shi ba <laughs> wannan al'asulu fil ibadati at tawakkuf kenan sai ya zama shi ma an rasa to yanzu me za a ɗauko ni kurewar lambar mutanen nan abin da aka kai shi wanda shine mukura shine shadahatu subiya malam ina da wani ɗan haske da zan ɗan ƙara akan abin da ka faɗa wannan abin da nake so 'yan uwa a fahimta a maganar da malam ya yi abu biyu ina so a fahimci abu biyu ba fahimci abu biyu a abu na farko abu na farko shine wato malam yana nuna mana cewa ko bayanin da malam ya kunshi cewa shi wato a lamari idan abu aka ce mustahabbi ne mandubi ne to yana faɗowa kala biyu ne akwai wanda yake muƙayyadi ne an kulle shi shari'a ta sa muka iyaka abu kaza muka ce iyaka abu kaza shari'a ta kawo ta faɗi kaifiyarsa yadda za a yi shi ta faɗi wajen da za a yi shi ta faɗi lokacin da za a yi shi wannan yana cikin yana cikin mustahabbai to mandubi wannan kaso na ɗaya akwai kuma na biyu shine wanda malam yake magana akai shine aka wawaita ba a faɗa maka kawai an ce ka yi alheri ba a faɗa hmm. maka ga abin da za ce ba ba a ce maka ga a inda zaka faɗa ba ba a ce maka kuma ga lokacin da zaka faɗa ba saboda haka wannan an wakkala wa'innan wato abu guda ukun zuwa gare ka sai ka zaɓo wata aya ko wani zikiri ko wani aiki na alheri kowane iri ne ka zaɓo shi a lokacin da ka ga dama kuma a inda ka ga dama kawai ka yi shari'a ta buɗe maka wannan wannan shine abin da malam yake nufi shi kuma wancan akwai shi shi ma daban wannan shi kuma yana da lokaci da waje kamar yanzu misali kamar yanzu misali idan mun ɗauki addu'a shiga gida da addu'a fitowa daga gida wannan za a ce maka gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisan da ya kawo addu'a in zaka shiga gida gashi in zaka fita daga gida gashi to kaga an faɗi yadda zaka yi an faɗi lokaci hmm. to hmm. wannan mandubi ne amma ba shi ake magana ba mandubin da ake magana wanda aka sake shi ala wajihil itlaqi an ce ka zaɓi kaifiyar da ka ga dama ka hmm. zaɓi lokacin da ka ga dama kuma ka zaɓi gurin da ka ga dama ma ka yi duk shari'a ta baka dama sosai ka kaga wannan to wannan yana daga cikin irin wa'annan abubuwan abu na ɗaya kenan sannan hmm. abu na biyu da zan magana akai a bayanin da malam na wannan wazifa ta Ibn Taimiyya. tun da muke ba mu taɓa ji tun daga farkon izala har izuwa ta yau ɗinta ba mu taɓa jin wani malami ya fito ya kawo ta ya soke ta ya caccake ta ya ce ba ta da kyau a bisa ga ka'idan mu take saboda haka dan taimiya kaza ne abin da malam yake so ya nuna mana cewa yadda mu ma yan dariƙa muke azkaru na dariƙa ake caccakan mu ake cewa kaza ake cewa bida ake cewa kaza ake cewa kaza wai ibn taymiya shafaffe da mai ne ko wahayi ake masa da shi ba a masa wannan ba kada a zo a ce mana mu ba ma yi mu ba mu ma san da ita ba ko waye to in kai jahili baka san da ita ba shi malamin ka da yake koyar da kai ka tambaye shi ka ce masa malam me matsayinta idan ya gaya maka matsayinta me matsayin kuma wanda ya kirkiro ta to sai ka auna wannan malam abun nan daura ci gaba to to yan uwa wannan irin wayannan abubuwa da muke badawa muke turawa shine almajiransu suke zuwa suke tsiye su sai kuma ya zama ana inda inda ana musu kama kame irin kama kamen da ake faɗa kenan yanzu an zo an ce ibnu taymiya ya kirkiro can kun ce an ana istibari ana salatin annabi ana hailala da sunan wazifa kullun ake yi ga kuma lada an ce wanda ya same ta zai samu kaza sai kuka soka, kuka caccaka kuka yi zagi kuka yi la'ana kuka kafurta sai aka zo aka ce to ga ibnu taymiya shi ma ya kirkiro wani lazimi shi ma ya ce a a a a yi shi kullun gashi shi ma yana yi ga kuma falalarsa sai kuma aka ji kunyi shiru ko kuma kuna cewa ai mu ba ma yi to yanzu wannan ya isa to mu ba ma yi wani wasu wani wani haka na wani wani tababbe yana ce ai mu ba ma yi ai mu ba mu taba yi ba ai mu ba mu taba yi ba mu da ba kowane malami za mu dau abin sa mu aje masa mu ai ba haka zaka ce ba wannan bai isa ba yau bai isa ba yadda kuka soki wayancan kuka ce yan bid'a ne shi ma gashi yayi irin abin da suka yi shi ma sai ku dauka ku hada shi da su ku kora su abin da abin da dama ya cancanta kenan shine sai mu san da gaske ake ba da gaske ake in kuma za ku dauke shi akan yayi wannan to su nan sai ku dauke su ku ce mun dawo mun janye tun da damuwa ba mu zaita ba yanzu mun ga ibnu Jami'a ma yana yi to su ma wayannan da abin da suke daidai ne shikenan da haka irin wayannan abubuwan da ake badawa sai zama da su mabiya suna tsaya suna auna wai a lamarin ne ki to su kuma ƙalubalen ya fara yawa Na Ina da wata magana malam. Wato malam akwai kuma waɗanda suke cewa mu ai ba mu ce kada a yi tasbihi ko salatin annabi ba ko hailala hmm. ko izgifari mu ba mu ce ai ba mu abin da muka ce kawai falalar waye ya faɗi falalar kuma adadin waye ya kawo to ga amsa ku je ku koma malaminku ai ya faɗi falalar ita wannan wazifar da ya faɗa kuma ya ce Allah zai raya zuciyar mutum zai samu imani kenan so mm. shikenan abin Abinda kuka ba mu amsa da shi a nan yawwa abinda kuka ba mu amsa da shi a nan akan falala inda ya gano falalar mu ma ita ce amsar mu gare ku ita ce ce abinda kuka ba mu amsa da shi na adadi mu ma shine amsar mu gare ku shine adadin to lokacin da muke zaba shi ma lokacin da muka zaba shi ma lokacin da ya zaba yace tsakanin sunnatul fajiri da kuma subi wato tsakanin shi a wannan lokacin sai ya fi <laughs> shiga a talfajar da sallar asuba kenan asuba haka ya ce to sai ku nemo mana shi ma inda ya bada saboda haka shi shikenan sai a wuce gurin to yan uwa ku fahimci ina shi yasa yanzu da aka kai bango sai aka da ana cewa dan Allah dan Allah ku daina sauraron mutanen nan dan Allah ku daina sauraron mutanen nan <laughs> ya kamata dan karanta mana comment din da aka yi wa wanda ya yi wannan magiyar saboda abin zai ƙayatar wanda kuma yake so ya koma ya je ya duba comment ɗin da muka ya duba ya je ya ga comment ɗin da yan uwa an sha duka a ƙwarai kuwa bari ka ji comment ɗin da ake a akwai kasan ana cewa yana cewa wai raddi ake musu dan a ɗaukaka ko dan aikala to akwai wani sunusi khalifa alhazawa sai ce eh. kai malam kai malam ka manta kenan kabiru gombe da me yayi suna idan ba zage-zage ba ai ku ne kuka fara haka yace a je a duba a ga a gan shi sunusi khalifa alhazawa a ƙarƙashin wanda ya wancan karatun